الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب فضل مكة وبنيانها babu mai bani akan hihi ko makka babu yana hada kuma ainihin gina makka din to ba gina maka ba gina ɗakin ƙaba gina ɗakin ƙaba kamar shi a gina maka saboda idan an gina ɗakin ƙaba kamar an gina maka kuma an rayar da ita in ƙaba ba ta ginu ba ba a gina ƙaba ba maka ba ta ginu ba don hakan gaibo da tu daga watan gina maka akan gina ƙaba makon ke ba fa da makata ba bunyani ka ba ta ce bunyani ha da ainihin gina ƙaba da gina da gina maka din wa qawlihi ta'ala lana ta'ala do haka wa ilja'na al-bayta masabatan lin-nas wa ilka ambaci idan lokacin da ja'alul baita mun ka sanya ainihin gina daki mun ka sanya daki masabatan linnasi ay marja'an linnasi makoma mutane watan yahujjuna yatafarraquna anhu suna rabuwa daga gare shi sun mai uduna idan sun sake dawo mishi masabatan linnasi watan wuri na wanda kasance wurin kai da kawo na jama'a wurin kai da kawo na musulmi musulmi su rabu daga makka har su sake dawo kaga yanzu idan aka yi haji aka kare shi kenan sai a wace kuma sai lokacin ura in aka yi ura kuma aka kare kuma sai a wace watan ya tafi da kuna anhu suna da wacewa su bar shi wai ta kuna ilai sannan su haƙi tara gare shi wa irji annal baita masabatan lin nasi wa amnan wa amnan sannan kuma ta mun kasanya shi aminci wattahizu min maqami ibrahim musallan wattahizu ku riki min maqami ibrahima maqami ibrahim musallan wa sallah maqami ibrahima inda dutsen nan shi dutsen nan wanda ya kasance adda sawo na ibrahima alaihi salamu wannan shine maqami ibrahima ku rike shi musallan wa sallah Allah ya ce wa ahinna ila Ibrahim wa ahinna mun yi amana amarna mun ba da umarni ila Ibrahim zuwa ga Ibrahim wa Isma'il da Isma'ila mun yi musu umarni an tsakira bai baitiya ku tsarkakar da daki na da'ifi ne saboda masu tsawafi wal akifina da masu itikafi wa ruka'i sujudi da masu sallaya al musallina a jam'u raki'in wa sajidin ai al musallina sannan kuma tan ku tsarkake daki na saboda masu sallah ciki ne Muhammadu Aminu Shekidi nan yace nan gashi abinda Allah ya da da'ifina wa hirbe baiti da'ifina ku tsarkakar da daki na da'ifina saboda masu dawa'i masu dawafi wal akifina da masu itikafi wa ruka'i sujudi da masu ruku'i cikin ne masu jira cikin ne al musallina sai ce to yanzu gashi dakin ba tsarkake shi ba haka muhammadu amir ya ce cikin abubuwa bayani fi ilahi alqur'ani bil Ya ce ga ɗakin yanzu kuma tsarkake shi ba yace abin da zai tsarkake shi ta an tsarkake shi daga gumaka duk gumakan da a ciki ne an rusa su kuma an kwashe su an tsarkake ɗakin kamar wanda Allah ya da umarni amma kuma yanzu gashi an sake mai da sababbin gumaka ciki Ya ce sababbin gumaka da an hakawa ciki watan su ne na'urar da an kasa ɗaukar hoto na ciki ne ga hotuna na ana ɗauka yace ɗauka yace ai surar da an ka hana ta cikin masallaci an ce a fitar da ita daga cikin masallaci gashi an sake mare da ita yace kenan ɗaki ya yanzu bai ku ba abin da sake na cikin alwa'ur bayanin nashi fi idahil qur'ani bil qur'ani saboda an yi mai fatawa akan ya halatta a sanya na'urori ɗauka hoto cikin masallaci ce bai da ba bai ba da fatawa akan hakan ga yace babu halacci saboda ga abin da Allah ce wa ishribe ce da'ifina wal akifina wa ruka'i sujudi yake don hakan ga an tsarkake shi daga gumaka ne wanda an sake mai da kuma surorin ciki surorin inda da an kamar sai ai su maka gumaka ne wa ruka isujudi wa iz qala ibrahim ka tun lokacin da ibrahim ya ce radda ya Allah ya ji alka sanya haza balada haza wannan ka sanya wannan baladan aminin gari amintacce warzuq ahlahu sannan kuma Allah ka addatta wanda ke ciki ne min samarati daga ayan itace man amana minhum billahi duk wanda imani da Allah daga cikin solemil ahiri da ranar alƙiyama su ɗaya za ka sa cikin wannan ni'ima taka ƙala sai Allah ce wa man fara hamma wanda ka fita zai shigo da ni'ima ce ta duniya wannan ni'ima ta duniya wa duk ala hu minas samarati ka azata duk wanda ke ciki ne minas samarati da ƴaƴan itace amma wanda sun kai imani sai Allah ce wa man fara ha wanda ka fita zai shigo cikin saboda ni'ima ce ta duniya Allah nan duniya ba mu'mini ba kafiri amma sai da ranar alƙiyama fa ƙala wa man fara ha wanda ya fita ko kuma wa man fara wanda ya fita wa umarci uku zan ji shi daɗi cikin duniya cikin ƙaba ɗin ko kuma wasan cikin ainihin makka waɗanda kasance kakare ne wannan zamani ko suna cikin makka za su ji daɗi su ma ƙalilan kaɗan na sun masu annan a tsarin in mace shi ila azabin nari zuwa ga azaba ta wuta wa bisal masiri tur da makoma wa idza Ibrahim ibrahimu alqawa'id na albayti wa yarkasu lokacin da ibrahimu ibrahimu shi ke daga alqawa'ida watan shika-shikai min albayti na daki wa isma'il isma'il tare shi ma shi na kama mishi ya kula ne suna cewa rabban.